السلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan majalisi namu na tafsirin watan ramadan mai albarka na wannan shekara 436 muna cikin harin suratu az-zukhruf sura mai lamba 43 kuma idan lokacin karanta wurin yazo za mu tashi ne aya ta 68 amma kafin da muka saba mukan dubi tambayoyi da muke da su a hannu kafin zuwa ga karatu da haka karanto mana tambayoyin a mu ji su <clears throat> na'am mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah ma ina samu karin bayani akan wannan karatu na cikin akhdari wa kullu wa kullu i'adatun fil waqti fa hiya fadilatun wa kullu i'adatun fil waqti fa hiya fadilatun takarda ce a rubuce ya ce wa kullu i'adatun fil waqti fahiya fadilatun da kuma wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti fala tu'adu minhu alfa'ita wa nafila haka takarda ta ce to ina gani da farko dan uwa mai rubutu Allah ya saka da alkhairi da farko amma akwai gyara a arabiyyar domin abinda ka rubuta wa kullu i'adatun wannan ba daidai bane wa kullu i'adatin saboda mudafin ne wa mudafin ilai aiki eh, kenan na biyu kuma gaskiya ka yi ƙoƙari wajen rubutu amma sai dai sai kasa sa kwanan wata na bature a sama kasa sha biyar ga watan biyar dubi sannan sai kalandar musulunci kuma a ƙasa sha ga rajab muna gani ya kamata kullum kalandar musulunci ita ce sama ta bature a ƙasa wancan ana kiranta gregorian calendar gregorian wannan kuma hijiri ya kamata ka ba namu kimanta ko allah ya samu dace amma tambayar dan uwa kamar da kuka ji shine yana so ya san abinda mai lahallari ko akhdari ke nufi ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila duk wanda ya karanta ahadari zai samu wannan magana to me yake nufi yana nufin dukkanin maimaita sallah in dai akan lokaci ne to wannan maimaitawar fadila ce me yake nufi to kuma sai ce wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti fala tu'adu minhu alfa'ita wan nafila duk sallar da za a maimaita ta wato in a lokaci ne to ba a mai da wadda ta wuce ko nafila abinda mai lahalari ke nufi a nan da ya ce duk maimaita sallah a cikin lokaci to daraja ne ya kalli abin da ke faruwa ne mutum ne je ya yi sallah a dokan jeji ya rasa ina ne alkibla iya iyawa sai ce kai nan ne alkibla sai ya yi sallarsa daga baya kuma sai a ashe ba nan alkibla din shi dai abin da zai iya kuma ya kuskure to ya yi mazai sake sallah inda lokaci to shi yake nufi da maimaita sallah wadda ka yi in lokaci bai wuce ba to ka maimaita ɗin ƙarin daraja ne shine fadila amma inda baka sake ka mutu ka sauke farilla akwai farilla akwai fadila ko kuma mutum ne ya yi alwala ya yi taimama kai bai samu ruwa ba sai taimama ya yi da sallah kenan ka ce wani ga ruwa ba sai ya sake ba wani kuma na cewa kai ai da sauran lokaci bari in sake to in ka sake ya zama fadila gare ka farilla ka samu kuma ka samu fadila tunda kana cikin rashin nutsuwa to Allah zai rike maka farillarka da kuma extra value shine wannan fadila din me yasa bai ce dole sai ka sake ba ai ya san cewa in ya ce dole ka sake kuskure ne domin sahabai biyu Allah kara musu yadda sun yi sallah ba su gane ina alƙibla take ba daga baya suka je wani ya sake da ya ce wala ba zan sake ba annabi ya ce da wanda bai sake ba ka dace da sunna wanda ya sake aka ce ka samu lada biyu to wannan ne mai halari ya hango su raka idan kai sallah bisa kuskure kai sallah da fitsari a riga baka sani ba sai daga kara ka ce da fitsari to ka sake sallar inda lokaci to maimaitawa ka shine fadila ma'anar magana kenan wallahu alam idan kuwa lokaci ya riga ya wuce to shine yake cewa wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti fala tu'adu minhu al fa'ita inda har lokaci ya riga ya wuce to ba magana ka sake ko kuma nafila ita ce malam maganar wallahu a'lam wa bihi tawfiq mai tambaya na biyu ya ce assalamu alaikum wa malam na ji wasu idan suna sallamewa da salamu alaikum wa rahmatullah wasu kuma suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to sallama dai inda ta salla ce ita ce kamar da malaman fuko fiƙo ke cewa wato wassalamu mu'arrafu bil alif wallam da yin sallama sallama wacce ake sa mata alif da lam shine assalamu alaikum karka ce salamu alaikum wannan sallamar kana yinta ne a wajen sallah in ka ga dan uwan kana ce da shi salamun alaikum ya yusuf salamun alaikum ya yahaya ko assalamu alaikum amma sallamar da da ita zaka halatta abin da ya haramta a kanka a sallah to dole sai ka sa alif wallam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah karka ce salamun alaikum wallahu alam wanda ya ce assalamu alaikum malam me hukuncin riko da mazhaba to airan nan ina jin a farko farkon bude karatu na tsammani mun yi magana ko da kila ba a yi recording din wannan ba ko mun yi magana akan mazhaba riko da mazhaba ke musun mazhaba ne ai ba mai hankalin da zai ce ba mazhaba kamar ka ce kokarin malamai duk ya tafi a banza kenan amma tambayar mai ce ce mazhabar inda gizo ke sakar kenan me kake nufi da mazhaba kuma wane ne ya ce ka rike wannan mazhabar amma mazhaba mai inkarin mazhaba kuma idan ka ɗauka mazhabar malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hambaliya ne kaɗai to ka tsuke da'irar fahimta al'auza'iyya fa al fa na'am al-hadawiyya fa na biyu idan ka fahimci mazhaba mazhabin nan guda hudu to sayyidina abubakarin da sayyidina umar da sayyidina uthman da ali Allah kara musu yadda su wace mazhaba suka yi malikiya suka yi shafi'iyya suka yi ko hambaliya ko hanafiya za ka yi da ni cewa to ai malaman mazhabobi ma ba a haife su ba lokacin kuma ka da musuluncinsu ya ma fana mai inganci domin allah ya umarni ai koyi da su duk inda ka ji ya ayyuhal na amanu a ƙur'ani sahabai ake nufi da su kafin kai ka shigo to su tsabar bin allah ma har ya kai an ce da su ya ayyuhal ladina amanu wusifu bil iman wa kai an sifata ka to a lokacin da ya fi kowane daraja ba mazhaba din idan ka zo ka dakile sai mazhabar hambaliya malikiya sai mu ce na bayan fa saraka ashe mazhabar da nake nufi ba inkari ma zahaba ilaihin nabiyyu muhammadun shikenan kawai duk abin da manzon Allah ya bar duniya ka shine mazhabar ka shi yasa dukkanin shugabannin mazhaba ke cewa idza sahha al hadith fa huwa mazhabi in dai hadisin manzon Allah ya inganta mazhaba ta kenan kuma yaushe ka samu lokaci da imamu na mali ya ce jama'a ga mazhaba ta sunanta malikiya yaushe ya faɗa aina ina ya taron waye sanar da shi almajirai ne ibn almajishun misali as-suhunun al-maghribi al-asbaghu misali ibn wahab manyan malamai na kirki suka ce fahimtar mu ga abin da maliku ya tafi a kai malik kuma malami ne mujtahidi limami ne daga cikin limaman sunna amma da kansa yana cewa wanda bai sanni ba to ya sanni ni ne maliku dan anas Allah kara masa albarka da rahama ya ce kowaye a karbi maganarsa a yi aiki da ita kuma a iya wurgi da ita magana kowaye sai maganar mai wannan kabarin kabarin waye ke nufi to ashe kenan wanda zai dakile mu yan mazhaba ne wannan kira humanci da kuma ci baya ne hakikanin mazhaba kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya faɗa yace ce dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la targhabanna an al hadith wa ahli fa ra'yu laylun wal hadith naharu wala la rubbama jahila al fata subul al huda wa shamsu bazighatun laha anwaru addinin manzon Allah ai khabar ne ai akhbarani haddathani duk abin da ya tabbata shine ba ka tafi akan haka kuma karka da kai kuskure ka ce ah, ba mu da malaman a ah, dole kamar ta basu suna da bashi da ba za ka iya biya ba imamu na malik babban mutum ne imamu shafi manyan mutane amma Allah ne aiko su ya ce a bi su su ka zamanto bainal ifrat wa tafrit wabtagi bainal zalika sabila karka zamanto mai rashin mutunta su manyan bayan Allah ne sai Allah ya kama ka don ibnu asakir na cewa malamai na kirki naman su guba ne da kashin cina mutuwa za kai waɗannan mutane ne masu daraja masu kima sun koma ga Allah kai mai za ka yi irin abin da suka yi ga mu wanda ke da lokacin rubuta mu a irin na malik a yau ba ma ka rubuta ba ka samu ka karanta tukun amma ba masu mai ba ne Allah bai aiko mana su ba sun ɗauko daga inda ya kamata kowa ya ɗauko daga annabi muhammad sadaka mu tsarin mu tsakanin 'yan dakilewa 'yan mazhaba a dakile ne ba kun malikun suke bi ba a ce annabi ya ce a ce mazhaba ta ce an yi maliku karya wurin ba ka ce ba da kuma 'yan shishigi suna ganin sun karanta sunna la la la la labudda an tuwakira al-akabir wannan baya nufin kuma jumudi Allah ya sa mun gane wata tambaya da ake ta yi shine hukuncin zuwa a yi zaɓe wannan matsala ce da ta kamata a samu lokaci a baje tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa daban don wanda zai gane ya gane wanda zai talaɓeɓiya da tambalela ya ci gaba da yi kuma kenan an gane ko ba zamani ba ne na rudu da surutu ilimi ne da bayani saboda haka wannan ya kamata a samu lokaci a bayani da kyau don kada da sunan ilimi a dinga jefa mutane cikin ainihin rudu da ɗirkaniya da sauransu misali allah kare na wannan ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya yi sawar sai ya sha kayan maye wanda zai sashi bacci ba zai tashi ba sai bayan sallar la'asar ya yi hukuncin azuminsa idan wannan kayan maye da ya sha yana nufin kayan mayen ya halatta ne to ya halatta abin da Allah ya haramta wanda kuma ya halatta abin da Allah ya haramta ya kafirci ya da hankalinka za ka je ka sha kayan maye bayan sahur wai don kamance ma kana azumi to hikimar azumin ta rushe domin daga cikin hikimar azumi ka ɗanɗani yunwa ka yi hankali ka yi tawadu'u ka tausaya ma waɗanda ke jin ka ce ab a sha ka talakawa ke ji to kuma sai shawai kayan maye wai don yamance kaga hikimar is defeated yani babu hikima kenan misali bayan hikima ta rushe kuma ka sabi Allah shan kayan maye hadari ne je mu yi magana kan kayan maye je misali sadaka mai irin wannan in yana nufin ya halatta ne to yayi kafirci in ko ya san haramun ne to yayi sabo yayi fasikanci Allah ka kiyashe mu da fadawa cikin rami aina wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum ya yi sallah da riga mai hoto kamar wutan namun daji kamar zaki ko logo na polo shin sallarsa ta yi allah ya faɗa a aya ta farko zuwa aya ta biyu ta uku har zuwa aya ta goma sha ɗaya a sura mai lamba ashirin da uku inda allah ya ambaci sifofi guda bakwai na mominai farko sai ce kad aflahal muminun karatu mana aya بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون lalle sai da Allah ce kat sai da ya karfafa ya jinjina ya yi emphasis lalle mumine sun ci riba su ne suwa sai ce alladhina na fi salatihim khashi'un waɗanda suke ƙasƙantar da kai in suka tsaya gaban Allah suna da khushu' to duk mutumin da zai salla ba shi da makyarkita gaban Allah to baya cikin waɗanda Allah ya ba su wannan sifa ɗin ita kuma tufa na taimaka ma khushu'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tafi da ainihin wannan rigar ku taho min da rigar abu jamin ambijaniya saboda wancan rigar tana da zane-zane ta shagaltar da ni annabi muhammad fa kenan da ya fi kowa tsoron allah da ya fi kowa taƙawa amma ya ce riga mai roɗi-roɗi ta ɗauke masa hankali ku tafi da ita shi yasa shari'a ta hana hatta a yi masallaci a yi ainihin rubutu irin na sarƙafe calligraphy a rubuta ayatul kursi sai ka zara ido kafin ka ga ayatul kursi ne malamai sun ce wannan bidi'a ne dan yakan ɗauke hankalinka ko a sawa masallaci fitilu rakwacap-cap kudinsu ya yawa suna ganin a ɗibi kudin kila a yi wani aiki ya fi wannan don ɗauke hankali shi yasa aka hana misali ka bar waya a kunne don ɗauke hankali da sauransu wannan a matsayin shimfiɗa kafin da je ga kan tambayar to yana ga wanda zai zo ainihin sallah idan tambayar ta nuna da riga mai hoto hoton kwallo ko hoton ma mutum ko hoton wani abu da ke iya zabarin kwakwalwa ko shakka babu alkhushu'i ba za a same shi ba masu wannan da Allah su daina wannan zai kai mu yi magana ga musamman 'yan uwa samari kaga mutum ya zo sallah hamatansa a fili gaban allah fa zaka dan uwa gaban allah fa zaka ko ya sallah kaga pant ɗinsa a fili kugunsa a fili ko ga cikinsa a fili sai ce da kai ta ai malam inna mal amalu bin niyyati baya ban a zuciye ki to do Allah idan wani mutum zai baka yasa aure ka je masa daga kai sai pant ka ce baba ai abin a zuci yake kaga yadda za ku kwashe na tabbata ko za a kira ka interview na scholarship board a kasar musulmi dole sai ka shiga irin nasu idan sarkin garin ku ya ce ka za ka je masa haka shi yasa mu a wurin mu a Kano misali ko sahun gaban baka da hula cewa muke ka koma baya Allah kuwa ce koma baka da hula ba mun ce don kai sallah ba hula ba ka sallaka tana nan amma saboda sahun gaba na da matsayi na da extra value kima ta musamman haka dame za ka zo sallah kai hakan nan mazamanta ba wani saurayi ya taba samun na wataran a makka a unguwar shahar mansur ya ce malam na yi sallah a nigeria a masallacin ka a kano a sahun gaba ka ce in koma baya malam ka kore na ce ban kore kai ka kore kanka sai ke cewa da ni to an taba samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sahabbai su koma baya nace an taba samu sun yi sallah yanda kai sallan kai in ka tabbatar min sun yanda kai sai ka samu amsa ya halatta ka amsa amsa tambaya da tambaya kai ka zo da sabanin shigan annabi ne ni kuma na littar da kai manzon Allah bai taba sallah kansa abu ba in kana da jisin kawo khuzu zinatakum inda kulli masjidin Allah ce ku riki adonku cikin al'araf tunda Allah na ce ku riki ado to sai ka je annabi ya fassara maka ma'anar rikon ado din ashe yanayin shigarsa daga ciki bai taba sallah kai bude ba complete costume na ibada yake tsaya gaban Allah kenan kaga ga aya ga kuma aikin annabi kai sai ka zo baka da shi mu ko muka ce sahun gaba muka ce kawai wanda ba shi da shi ya koma ba ba mu ce baka da sallah ba ba mu son faɗa ka ba amma tuwon girma miyan sanama sau da kai wancan magana kawo sahabin da yanda kai so dole mu kimanta addini da ibada abu ne mai sauki ka iske mutum misali bakanike cikin baƙin mai haka zai zo ya je ya sallah na taɓa samun wani wallahi rigarsa na kyalli saboda bakin mai ya yi sallah na same shi na ce bawan Allah ya kai ce wallahi malam na fito daga gwan aiki na ce to haka za ka shiga gari ce a ai zan je in yi wanka sai in sa ka in shiga gari na ce na'am wato Allah sai ka bashi wannan ko ittaqillahi akhil karim so daga wannan muhimmiyar magana ce ka sallah da tufafi nagartacciya da kai kanka za ka natsu tufar da kai kasan in ka je za a ce e kana da kima so musamman ina ƙara kira ga 'yan uwan matasa da Allah in za a zo masallaci a tuna sallah a ƙara tuna Allah a yi cikakken shiga a kimanta addini wannan fashi ne guzurinka na lahira kana son guzurinka a lahira ya kasa ne ba za ka so haka ba sauraka masu zuwa sallah da irin wannan tufafi to ko da an ce su ta yi amma sun san sun munana ba su kyautata mu kansu ba allah ka sa mu ji daidai mu kuma yi aiki da daidai ka sa mu fahimci ga kuskure ka ba mu ikon guje ma kuskuren wa ma zalika ala bi aziz na'am tambayoyin sun kare to malam sai mu je ga ainihin aya ta 68 a cikin wannan sura suratul zukhruf ta'ala ya ce ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin Allah ce ya ibadi ya ku bayina wato gatan da Allah zai maka ya kira kai ce kai bawansa to in baka zama Allah baka zama bawan wato mafi girman matsayi a ce da kai bawan Allah duk wanda ya gan ka ce kai ai kai bawan Allah ne to ya yabe ka ne ko kuwa ya ce kai dai bawan kuɗi ne ya zage ka ka duba da kyau bawa daga yana ka ɗauko ta daga bauta shi yasa kuskure ne ka ce kai ai na da ina bauta ma iyaye a'a ko zan ce bautan ƙasa kuskure ne 'yan jaridu ne suka shigo mana da mummunan fassara da suka ce nysc wato hukumar bautan ƙasa ana samun rashin kulawa daga 'yan jaridun watakil saboda rashin orientation na addini kalmar bauta an keɓe ta ne ga allah shi kaɗai kawai ko ka ce na ina bauta ma boko a'a sai dai ka ce hidima ko aiki bauta ka barta ga allah exclusively iyaka na'budu wa iyaka mai nasta'in sai dai ce ainihin samari masu yi kasa hidima ba bauta ba araftun Allah ce ya ibadi ya ku bayina bayi Allahu akbar sai ce mai la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun yau kan babu tsoro gare ku waɗanne bayi ne su ne waɗanda aka faɗe su a ayar da ta riga ta gabata inda ce al'akhila'u yau ma'idin ba'aduhum li ba'adin adu illal muttaqin wannan muttaqin su ake nufi da su sai ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum yau yau kan ba tsoro gare ku wace ce yau din kiyama ake nufi aliyau ranar alkiyama Allah kira ta a wani wuri kuma kira ta gobe waltan tanzur nafsun ma qaddamat Ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد kowace rai ta duba ta game ta shirya saboda gobe ba gobe gobe lahadi ba to goben ta yi sai allah kirata ta yau anan kiyama ta tsaya ce ya ku bayina a yau baku da tsoro ita kuma rayuwa in ka kalle ta ana samun tsoro ciki duk ɗalibi na cikin tsoro in ya rubuta jarraba da me zai fito yana cikin tsoro mai neman aure na cikin tsoro don ta iya ci ta kasa ci mai neman mulki haka ne ko ba haka ba ne matafiyi akwai nau'i na tsoro to ranar lahira waɗanda suka mutu da imani Allah ka sanya mu cikinsu Allah ce babu tsoro game da ku babu tsoro kawai ya Allah wanda duk kake gani ya fi kowa dukiya a duniya yana jin tsoro yi wanda kake tsammani ya fi kowa mulki a duniya yana jin tsoro nikolai ceausescu na romania jami'an tsaronsa dubu saba'in ne a budapest aka ce ko bucharest ne romania bucharest amma gawansa aka tsinta jami'an tsaro dubu saba'in ai eh mana what a tight security ko kuda ya dinga wulkata wulkata sai an cafko shi to misali amma ga wansa akan titi ya Allah wanda ya fi kowa tsaro shugaba sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ku tashi ku bani go ina tsaron ku sai ɗauke shi kuma ƙarshe akwai tsoro a rayuwar nan to tsoro na iya zuwa amma ya zama hanyar samun daraja domin Allah ya ambaci tsoro a matsayin properties wanda da su yake jarraba ka ina ayar وذهب guda uku da muka ji aya 155 da 56 da 57 duk cikin bakara Allah ya ambaci abubuwan da daga ciki da su yake jaraba mutum Ya yace wala wannan bi shay'in sai ce min al-khawf wal kasin wa naqsin har zuwa karshe aya 156 155 157 abinda yake cewa za mu jarrabe ku da wani abu sai ce na tsoro ina za ka samu lada sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a nuna maka ranar lahira babu tsoro kwata-kwata amma ga mai imani ashe idan kana neman lasisin security zuwa lahira kar kai sabo in ka yi maza-maza ka tuba don ka iya zuwa ka kwanta jama'a alabama alkhairi akwai shigawa washe gari baka da garanti ka kwanta asibiti a fito da kai sai a fito da gawa to tunda babu tabbas kuma rashin lafiya ba shine lasisin mutuwa ba kuma lafiya ba ita ce dahir din ba za a mutu ba to sai mutum ya kafa kafa to ka nan ka kalli lafazin a arabiya sai Allah ta'ala ya ce me wato ya ibadi la khawfun alaikum wala antum tahzanun alladhina amanu wa kanu muslimin la ilaha illallah ya ku bayina in ji Allah babu tsoro gare ku nan sai ce la ɗaliban harshen larabci da Allah la nan wannan lamalu wace iri ce nahiya ce ko nafiya ce jamil wato muna da la wadda take hani na ce la ta shirab wannan hani take shi safi fi'ili mudari'in sai ke masa ɗauri la ta shirab amma idan ka ce la sharabu mana ai baka shan wannan ita lamun nafiya ba ta mudari'i dauri takan bashi da harka ne ita kuma lamun nafiya iri uku ce akwai nafiyul wujud akwai nafiyul sihha akwai nafiyul kamal ko malaman arabiya suna cewa idan la ta'annafi ta haɗu da annakira indefinite article to tana fa'idantar da korewa ne ta har abada da ya ce la haufin aila ayi haufin alaikun kenan ba ku da tsoro kwata-kwata so duk wani jinsi na tsoro an kore ma waɗannan bayi bayan Allah Allah ka sa muna cikinsu ba don halin bayan rabbal alamin kai mana tukwici ya Allah da irin wannan matsayi dan idan ta aikinmu ne kai da matsala da matsala akwai karya cikinmu da yawa hasada da yawa cikinmu kyashi da yawa ba na son ɗanwana ya ci gaba na fi son karya shi da yawa cikinmu son kafirai don abin duniya da wasa da addini da ƙaryar boko ga mutum baya zuwa jam'i yana ganin shi wani matsayi ne miski ne. da sauransu misali da yara ƙanana da sunan ilimi su fara haifar da fitina cikin al'umma Allah ka gyara fahimtar mu da malamai a dinga ba da fata da neman abin duniya saboda tsara kujeran umra da hajji da ragon layar duk shekara-shekara ba haka ba da masu mulkin da misali su juya ma addini ba don samu dama irin ta mulki yani muna da mashkila da yawa to in ba rahamar ubangiji ba ya za mu kai labari idan manzon Allah da kansa ya faɗi wannan sallallahu to ina ga mu kuma Allah ka sanya mu cikin waɗannan bayin ya ku bayina in ji Allah babu tsoro gare ku a yau sai ce wala antum tahzanun ba kuma za ku yi bakin ciki ba da suka ce tsoro kan abin da za su taras a ranar lahira saboda misali wanda zai bar duniya allahu akbar mutum na tsakanin abu biyu ne duk wanda zai bar duniya yana tsakanin abu biyu tsoron abin da suke kira the fear of the unknown tsoron kabari ya yake allahu akbar sannan ga bakin cikin kabar gida kabar dangi da 'ya'ya da dukiya to ka gani sai allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata sura yana cewa la khawfun alayhi yahzanun inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ko waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastakamu suka daidaita sun daidaita sallah cikin jam'i ba ta wuce su akwai irinsu allah ka sanya mu cikin su. sun daidaita agun aiki ba sa ainihin mugunta a wajen auna kaya sukan kamanta gaskiya suna istakamu kenan ba ka iske al'ummar musulmi idan ramadan ya zo a dinga sayan kaya ana boyewa ba muna cin kanmu da kanmu kamar gaiwa mu ne waɗanda ke sayan sukari mu ɓoye in ramadan ya karatu yanzu ba muna rajab ba to bari ka gane shi abin ya so sai kayan mai kusan su ga karasa ko musulmin ne yake yi hatta kwai a boye wai ramadan ya karato ko ka iske wani abu munasaba mu faɗa wannan kafofin mu na yada labarai suna jin ramadan ya zo a ringa tsuga kuɗin sa karatu a ramadan lokacin alkhairi ah wallahi ainihin wannan airtime ainihin miliyan kaza ya jama'a watan rama da alkhairi iyar da saƙon Allah idan waɗanda suke iyar da saƙon sunna ba su da hali na biya in suka kasa sai ku buɗe masu miyagun aƙidu da masu zo tunda suna samun kuɗi daga waje ittaqullah ya jama'a watan alkhairi kowa ya buɗe fi ƙasa sai ya samu kuɗi Allah ka samu samu istiqama so muna kira ga kafofi na labarai talabijin da rediyo da sauransu da Allah ramadan in ya karato kar a mai da shi wata kasuwa ta samun kuɗi ku tuna kuma me za ku samu a lahira zuwa ka ɗauki karatun nan a sa da sauransu ka san abin da allah ta'ala zai maka je ka shi kenan an baka miliyan goma in lokaci guda and so what ya kare kafin baɗi da allah mu ringa hango neman lahira wanda zai karanta da tafsiri ya hau membari idan hanyar da Allah ya hore masa kai ma akwai hanyar da kila ba shi da ita ta ka hanyar kenan wata ta'awanu alal birri wattaqwa saboda haka ya jama'a Allah ta'ala ce bayina babu tsoro gare ku a yau ba kuma za ku yi bakin ciki ba su waye bayin sai ce allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin waɗanda suka yi imani da ayoyinmu mu kun mai magana ayoyi a mataki nawa shida to har yau kuma muna da aya iri biyu akwai ayatun makru'a akwai ayatun manzura awi da ake karanta su al-makru'a itluna ayatillah ana al-layl awi kenan makru'a akwai kuma al-manzura aya ce sai dai ka kalle ta kawai ka ce tab Allah kai ne Allah misali afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat ku kalli raƙumi ya aka yi shi wannan aya ce wa ila sama kaifa rufi'at wa ila lardi kaifa nusibat kalli ƙasa ya aka yi ta ayat to Allah ya ce waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suka kasance musulmi musulmi shine wanda al'umma suka kubuta daga hannunsa baya dukansu baya zaluntarsu baya amfani da alƙalami ya rubuta rahoto na ƙarya a cutar da mutane musulmi sun mutane sun tsira daga bakinsa baya musu jafa'i ko ya musu ƙarya ko ya musu ƙaharu inda za su aji dukiya ba sa tsoro za ta kasance salin ali wannan shine musulmi Allah ka samu samu irin halin to shine Allah ke musu lalai marhabin fa a wancan ranar alladhina amanu bi ayatina sannan mai wa kano musulmin udkhulul jannata na'am za a ce da su udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun Allahu akbar hum wa azwajuhum fi dhilalin alal al-ara'iki su 'yan aljanna da su da matayensu malamai suka ce a zuwa juhun ba wai lalle mataye ba mm. aji aji ɗinsu dangogi irin nasu mutumin kirki ne shi ba mutumin kirki ne anan zan jefo tambaya kudu dai muna bin bashin tambaya ko sai kuka yi shuru ba ku ce komai ba to mai tambayar yana yake domin yi tambaya idan mutum yana tuki ya kashe mutum goma zai kafaran sittin goma ne so za ka ba mu amsa a ƙarshen karatu insha Allah kawai da a farko muke fa to tambayar da zai a wannan gabar mace idan ta auri maza uku a duniya mijinta na farko ya sake ta misali na biyu ya rasu misali na uku a hannunsa ta mutu kuma duk sun shiga aljanna matar waye cikinsu na ƙarshe da saurinku haka mai dalilinku ya jama'a domin nan kaga yana cewa hum wa azwajuhum a wancan aya kenan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna ku da matayenku kuma ƙawayenku da abokanan haɗinku tuhbaruna ana faranta muku da shi ne tuhbaru ana faranta muku ba ku da kunci misali to idan mace ta mutu kunce za ta kasance mata ce ga akwai dalili akwai dalilin wannan maganar idan mace ta mutu a hannun mijinta na ƙarshe bayan a baya ta auri mazaje biyu ta rabu da mijinta na farko na biyu kila ya sake ta ala kulli halin sai ta aure na uku sai ta mutu a hannunsa kuma duk yan aljanna ne masha Allah za ta zama matar waye cikin ukun nan kuka ce na ƙarshe ko dalili qul hatu burhanakum ina dalili ya jama'a ina dalili ya jama'a na'am can na baya kusa da window malam ina dalili na'am ka ce me a gurin shi ta mutu shi kenan kawai na fita malam barakallahu fik a akwai abin da ya fi na mala na saboda Allah ce jannata tuhbarun ku matan da kuka haka Allah ya faɗa wannan ne malam ya yi dabara dai amma ai na gaya muku cewa azwajukum ba ma mata kaɗai yake ɗauka ba fa ana nufin categories categories wa sabul yamin wa sabul yamin faminhum shaqiyyun wa sa'id dukkanin su'ada sune azwaj anan to nan ka dauka domin okay idan ka ce da matayenku in ba ta kirki ce bace ba amma abin da ma'abuta ilimi suka ce suna da ra'ayi guda uku ne ra'ayi na farko na cewa ita irin wannan mata za ta kasance ga wanda da ya fi kyautata mata ne wanda ya fi kyautata mata za ta aure shi wannan magana ba dalili a kai na biyu aka ce za a ba ta zaɓi ne akwai hadisi sai da bai inganta ba na uku za ta kasance mata ne ga mijinta wanda suka mutu tare ita ce amsar da kuka faɗa nan kuma akwai hadisi da ya tabbata ko kawo hadisin ba wato abu darda waimur ibn zaidin babban sahabi ne wannan mutum matarsa ana kiranta ummu darda to sai riga ta mutuwa sai mu'awiya sai zo nemanta da aure ta ce ina ka yi haƙuri mu'awiya na ji da kunni na annabi muhammad ya ce mace za ta kasance mata ga mijinta da ta mutu a hannunsa ma'ana suna da imani a aljanna to ne ku gaskiya ba zan yadda nemo ya zama canjin abu darda gare ni ba ka ya guri ba zan aure ka ba don na aure ka shi ya kwabuce min na fi son abu darda sai ce mu darda wallahi na gamsu amma ki ci gaba da yin azumi to don tana da sauran kuruce tare da ita shi yasa ya tabbata a hadithi matan manzan Allah a kowa ba ba auren matansa farko iyayenmu ne sannan kuma sanan dalili to ashe abin da kuma wannan hadisi ya tabbata shi ingantacce ne ko akalla Hassan ne ashe abin da zai sa hatta yi sha'awar a ce mata wato ainihin mijinta na ƙarshe ashe zama mai kyau na taimakawa rayuwa mai kyau nuna musu soyayya da ƙauna da sauransu abin da ke kawo saki a nisance su shi sa bayan na gaya muku je wannan littafin akan drug da ci zan bada abin nan akwai kuma lecture da na ita ma a nan kaduna mai suna rampant divorce shi ma an buga yan uwa a nan wanda suka fara daukan nauyin za su je su yi su da yawa saboda araba mutane ƙari kan abin da ke faruwa abin da ke yawan sake-sake mun ambaci kusan factors fiye da guda goma da ke kawo sake cikin al'umma kuma sannan akwai bayani da aka yi a wani wuri matakai wajen guda saba'in da biyar ga mataye wanda in suka rike sai su samu zama mai kyau a gidansu na aure haka matakai hamsin da biyar ga su mazajen hikimar shigo mana da wannan saboda allah ya ambaci ainihin mataye ko kuma abokanan rayuwa ya ce mai udhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun tuhbarun ai tufrahun wata tusarrun kuna cikin rayuwa ta alkhairi da farin ciki babu kunci yutafu alaihim yutafu alaihim bi sihatin وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلق الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف min zahabin wa akwabin wa fiya ma tashtahihi al-anfusu wa taladhu al Allahu akbar wa antum fiha khalidun yu yutafu alaihim bisihafin ana kewayawa akan yan aljanna bisihafin da akussa jam'in akushi wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in duk shi ne ana going rounds da kayan abinci mani'imci wanda kunni bai taba jinsa ba ido bai taba gani ba zuciya ba ta taba ɗarsar da shi a tunaninta ba amma haka allah ta'ala zai ba su allah ka ba mu shi ne ma'ana ana kewayawa a kansu bisa hafin da akossa min zahabin irin na zinare wa akwabin da kofi kofi kofi wa fiha a cikin aljanna ma tashtahihi lanfus abinda rauka ke bukata kowaye kai ba duk abin da kake so kake samu a duniya ba Allah kuwa wani kaga Allah ya koro masa mulki da dukiya sai tsufa ya zo Allahu akbar ko ga rashin lafiya wanda kuma ba shi lokaci mai tsayi ka ɗauki misali sarauniyar victoria ta ingila shekara 69 victoria har suna kira lokacinta da victorian age ina take yau sarauniyar ta ingila ta yanzu elizabeth shekara fiye da 50 53 ta hau an ci mulkin yau yana kuma shekaru ana neman shekara 90 ba sauran jin daɗi kuma to ashe ko da kana gani an baka duniya yau da gobe ta ishe ka to banda aljanna a ciki akwai abin da rai ke bukata kuma ka lura duk abu da aka baka a duniya wallahi daɗin baya da wama in aure ne kana zakwa ɗiɗi duka-duka wata uku duk an ƙare sai cin kwakwa sai zama haƙuri kuma <laughs> wai gishiri ta tashi daga kan kaza mai rage kuma shi yasa kaga bature ke cewa honeymoon ko kuma honeymoon wato wai watan zuma shaharul asal wata ɗaya ne in kuɗi ne ƙaddara kana da ɗaki cike da kuɗi za ka tsaya kana kallon su ne kawai za ka ci su ne in ka bari kwanta in yi bacci in ji sai baccin ya gundare ka kuma ba ka son ma baccin in takamar ka cin abincin yunwa kana kallon abinci sai ka ji baka so ma ka ji kanshin sa ba takamar ka cin nama ba to bari sallah ta zo <laughs> sai ka fara nemo lemun tsami la ilaha illallah Allah kenan to aljanna fa a cikin aljanna akwai ma tashi lamfus abinda rai ke bukata permanently sannan kuma wata lafzul ayun idanu na jin daɗi idan suka kalla wa antum fi khalidun kuma ka duba sai Allah ce a cikin aljanna kuma wama ne saboda shi dan adam yana so in ya samu ni'ima to katta gushi domin samun ni'ima daban daɗin ni'ima daban preserving din ni'ima kuma daban shi yasa wanda ya hau mulki ba sai sauka ai ta rigima kalli dai burundi kalimowa nigeria haka ɗan da miki ya san mulkin zai tafi to aljanna fa wa antum fiha khalidu ya rab daɗi ne ba ƙarewa. in ɗaya ce kuma allah kyashe mu da ita ita ma ba ƙarewa. sai kuma aya ta gaba malam sauran lokaci ko? istamir wannan ita ce aya mai lamba 72 a cikin wannan sura mai lamba 43 kuma sura ce makiyya a zukhruf mun yi bayani a kanta mu sake dan komawa kaɗan dangane da wannan sura mai albarka suratu zuhruf sura ce mai lamba 43 ayinta guda 80 da ainihin tara tana da kalmomi words guda 825 tana da harufa harufa harufa harufa har dubu uku da ɗari bakwai da kuma ainihin wato uku sannan kuma a makka aka saukar da ita sake tunatar da mu dangane da abin da muka ji game da wannan sura to allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji kuma muka ji a wannan aya sai allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato watilkal jannatu lati urithtumuha sai ce bima kuntum ta'malu watilkal janna maka ta malamanmu na tsoro wancananka wancananka to aljanna kenan Allahu akbar urithtumuha da aka gadar muku ita za ku gaje ta haka kyauta bima kuntum ta'malun saboda abin da kuke aikatawa Allah ya kaddara aljanna ba za a shige ta ba sai da farashi kuma inna sil'atallahi ghaliya farashin Allah tsada ke gare shi in a duniya ka sha wahala don ka samu matsayi aljanna fa turidul janna ina eh, labudda min al'amal sai ka saba wa zuciya kan abin da take so ka kuma haƙura wajen bin Allah shi yasa Allah ta'ala ce wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima ai bi sababima malamai suka ce ma dinnan ɗayan biyu ko dai ma almausuliya ce ko ma almasdariya kamar yaya kenan sai ka ce billazi ya zama mai mausuliya ko bi amalikum ya zama mai masdariya amma su ce bima kuntum ta'malun saboda da kuntum a duniya kuke yi kenan lahiran bagun aiki bane da haka suke cewa al amalun bila hisab wa gadan hisabun bila amal yau aiki ne kawai ba lokacin hisabi bane gobe kuma hisabi ne ba maganan aiki Allah ka ba mu ikon aikata daidai sannan kuma sai Allah ta'ala ce lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun kuna da fakiha yayan marmari masu yawa a cikin aljanna minha daga cikinsu za ku ke ci yanzu 'ya'yan marmarin da ka sani ake kawo ka nawa ka sani baka san su ba inda za ka je kasuwan fruit a jidda ko maka za ka yi mamaki domin kusan duniya kan kai wa makka kayan marmari warzuqu min athamarat ibrahim ya musu addu'a alayhi salatu wassalam sai ka ga dan icen da tun da kake baka taba ganin irinsa ba apple din nan sai ka samu class class fiye da guda ashirin sai ka ce ya rab an gane ko kamanninsu ɗaya amma kuma wani faddilu ba'da ala ba'din filukul wajen nan sun bambanta a kaduna kawai aka ce da kai ka gaya mana classes na ayaba nawa ka sani mangoro iri nawa ka sani akwai binta siga akwai binta zuma kuma ko akwai yar kamaru iya wanda ka sani kenan to aljanna fa countless incalculable ba su da iyaka kuna da ainihin 'ya'yan marmari da za ku ci an gane masu yawa mai duka ne ce kathiratun minha ta'kulun ma'ana ba iyakansu ba kenan saboda min minha litab'id ba iyakansu ba kenan saboda aljanna wurin jin daɗi ne Allah ka bamu sai aya ta gaba Allah ta'ala ce me أعوذ بالله من الشيطان rajim. لا يفتر عنهم azabi المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون nan guda biyu aya mai lamba 74-75 cikin wannan sura bayan mun ji waɗannan bayanai masu daɗin ji da ke sa mana kwaɗayi da ƙaunar ramar ubangiji to dama qur'ani akwai at-targhibu da kuma mai ɗayan at-tarhib a kwaɗaitar sai tsoratar da kai sai Allah anan yake cewa innal mujrimin lalle masu laifi masu laifi anan ana nufin mujrimai ne masu shirka da suka mutu akan kafirci dan yace afa naj'alul mujrimina ko afanaj'alul muslimina kal mujrimina na lakum kayfa tahkumun ha za mu sanya musulmi kamar criminals me yasa kuke wannan hukuncin ne to nan masu laifi sai Allah ta'ala ya ce lalle masu laifi mabarnata mushrikai su kan suna cikin azabar jahannama kuma suna masu dawama yanda aljanna za a dawwama na'am su ma cikin jahannama za su dawwama Allah ka tsare mu la yufattaru anhum ba za a yanke musu azaba shine yufattaru daga fatara ba maganin yanke azaba wa hum fihi mublisun za su kasance a daburce mublisun a rikice a abauce a tambade a hargitse a damalmalce shine mublisun cikin bala'i da tashin hankali ya ko a rayuwa ne aka ce mutum an jefa shi a kurkukun da baya ganin hannunsa kana maganin kurkuku na 'yan kwaminisanci a irin su siberia kana maganin kurkuku na irin su robin, robin, robin island da aka jefa irin su mandela da sauransu misali mutum ne wannan kawai makurkukun jahannama la ilaha illallah rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ya ce duk wanda ka kai shi wata Allah ka gama da shi kar ka samu ganta ya rabbal alamin talk of a ce mu shige ta a'udhu billah amma aikin ka shi zai kai ka sai ka mai da hankali sai ka tsira harshenka ka tsira idanunka ka tsira hannunka ka tsira farji ka tsira amana kamar ta ba iyaye kiyaye haƙƙin makwabtaka haƙƙin hanya ka tsare ka ba shugabanni haƙƙinsu talakawa su ma ka ba su haƙƙin su kar kana mulki yi zalunci a sai Allah ya karya kaɓal hatta dabban gidanka ka san haƙƙinta kar dan kana shugaba a ofis ka karya na ƙasa da kai ka ɓoye masa fayil saboda baka son samun promotion la da irin haka ake samun aljanna Allah ka samu dace musamman a wannan wata mai albarka na ramadan da ya kamata kowa ya zage damtse na gaya mana hadithi a baya manzala na cewa ya tabe ya tabe suka ce wane ne ya manzala Allah ya ce wanda ramadan zai tsaya har ya wuce bai abin arziki da Allah zai da shi ba da wanda kuma ke da iyaye sun tsufa bai yi abin kyala da Allah zai yi murna da shi ba da wanda za a kira ni a ce muhammad rasulullah bai min salati ba to kun ji yan wuta kenan ga abin da Allah ya faɗa game da su a karanta mana aya ina jin ta gaba ko to sauran aya biyu to bismillah wa ma zalamnahum wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin Allah ce ah, wa ma zalamnahum wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin Allah ce ba mu zalunce su ba aito shigar da su wuta ba zalunta su muka yi ba a'a su ne azzaliman sun suka yi aiki Allah na zalunci ne la Allah karimi ne Allah mai kyauta ne Allah mai baiwa ne ha dan adam ke zalunci mutum ne zai hau jirgin sama iskar ta Allah ce technology din na Allah ne kuma anan zai sha giya ya kuma zagi Allah ya yi zina a saman Allah ya hore mutum technology ya yi jirgin ruwa ruwan na Allah ne iskar ta Allah ce kuma a cikin jirgin zai yi ainihin wajen wasa da sabo da tsiyataku da shan giya kuma Allah ce sauka lafiya magana ta gara Allahu akbar sadaka idan ka gabawa a wuce shi jama kashi Allah ka tsare mu ka kare mu yan uwa musulmi ne ya kamata mu tsaya aya mai lamba 76 haka ne ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kure da ke ciki Allah ka yafe mana ka share kuskuren daga zukatanmu ka tabbatar da cikin zukatanmu ya rabbal alamin dan uwa da muka baka tambaya maza maza ka fito mana da amsa a dan muji abin da ka samu mun ce mutum ne wanda ya bige wani a mota ya kashe mutum goma zai kafaran 60 60 sau goma ne ko ko ya zai maza maza ka ba da amsa ku ba shi ainihin speaker e eh, yawa gobe cikin ikon allah tafiya ta kama ne muna da class a zaria da muke talbis iblis so a mana haƙuri ba tafsiri gobe amma nasa akwai karatu kuma da ake yi sadaka a zo amma ba tafsiri ba a saboda wancan class din da muke kusan wata ɗaya kenan ba samu an yi ba a da haka a karɓi uzuri har Allah kai mu kuma rana mai zuwa litinin insha Allah ta'ala bismillah malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da ne sai suka mutu da baki da a bisa danganta kuskure mai inganci ba domin kuncin da wani suke shi ne alishin zai kafara ɗaya ne kawai mutane ta nisa da allah ya san cewa ba inganci ne da kuskure kafara da kawai zai yi ba kuma yin kwarin samun ta gani reference bai samu ko ba ai kai kokari kwarai mun gode kwarai da gaske kun ji binciken da dan uwaye shine idan mutum bisa kuskure Allah kare mu tsire mu gaba ya buge mutane har goma suka mutu to zai kafara 60 ne kawai ba za ka ce 60 sa goma dan ka ce 60 sa goma ne in ya mutu fa kuma wannan fatawa ita ce gaskiya a zai 60 kawai a madadin kowanne suna kiransu tadakhul kafara masu ra'ayin cewa a ah, sai ya yi 60 60 sa goma ra'ayin su gaskiya ba mai karfi ba ne wannan shefi kama da daidai shefi dacewa kuma da ruhi na sauki a addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alkawarin da na yi na cewa zan ba da